Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 13 ga watan Fabrairun shekarar 2018 akan mitoci 60, arba'in da 40. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma kiri ne tare da sarfilo hashim gubal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai jiya litinin 'yan majalisar dattawan amurka suka kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudurin shiga da fice alkali abdulkawi yusuf ya zamanto ɗan ƙasar somaliya na farko da ya taɓa zama shugaban babbar kotun duniya ta icj idan muka leƙa afirka ta kudu kuma dambarwar siyasa ta kai ga shugabannin jam'iyyar anc mai mulki sun buƙaci shugaba jacob zuma yi murabus bayan shafa sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya gargaɗi fulani makiyaya su rika gabatar da shugabanninsu a duk taro da aka kirawo su domin a saurare su sosai idan an ce ku zo taro ku sanar da mu ku sanar da mai alfarma sarkin musulmi mu mu san cikin mu wane ne zai je da kowanne taron 'yan sandan jihar borno kuma sun musanta cewa mata goma sha uku da boko haram suka sake su wato ba 'yan sanda ba ne ko wata 'yar jami'ar 'yan sanda guda ɗaya mai makamin inspector a cikin waɗannan mata amma in banda ita babu wata jami'ar 'yan sanda ko kuma matan ɗan sanda da aka kame a yau sha uku ga watan fabrairu majalisar ɗinkin duniya ta ajiye na ranar bukin wato ranar rediyo a duniya kenan inda ƙungiyar masu sauraren rediyo a jihar bauchi take shirin karrama gidajen rediyo a jihar ali mustapha sakwato kuma na tafiye da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan shan labaran duniya jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya da yammacin jiya litinin ne 'yan majalisar dattawan amurka suka kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudirin shige da fice da ƙuri'u 97.1 inda nan take bambancin ra'ayi ya kunno kai akan irin abin da kowane bangare ke son ganin an cimma a ƙudirin dokar karshe kan wannan batu a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ina fatan majalisar za ta yi amfani da wannan dama da za ta samu wajen samar da ci gaba na zahiri ana sa ran kwashe kwanaki masu zuwa ana muhawara yayin da wa'adin zaman dabban matasa da aka shigo da su amurka ta ɓarauniyar hanya lokacin da suke ƙananan yara ke karatowa a shekarar ta gabata ne shugaban ƙasa donald trump ya soke shirin daka shirin da ke baiwa yaran kariya daga mayar da su ƙasashen iyayensu ya kuma baiwa wato majalisu wa'adin biyar ga watan maris samar da ƙudurin da zai magance batun takardun yaran Trump ya gabatar da shirin da zai iya baiwa matasan da ke ƙarƙashin shirin daka damar zama 'yan ƙasa, abinda da yawa daga cikin 'yan majalisu daga jam'iyyun siyasar ƙasar suka goye baya. Amma ya nace kan cewa sai an gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico domin rage yawan baƙin da ke shigowa ta barauniyar hanya da kuma tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo suna da ilimin yin aiki. alkali abdulkawe yusuf ya zamanto ɗan ƙasar somaliya na farko da ya taɓa zama shugaban babbar kotun duniya ta icj da ke birnin hig a ƙasar netherlands da yake magana ta wayar tarho da sashen somaliyanci na muryar amurka yusuf ya ce na yi farin ciki da wannan zaben kuma ina ji jikina wannan ya nuna min matsayina a gurin abokan aikina hakan kuma ya sa nake matukar godiya gare su ya ci gaba da cewa ina fatan ba zan ba su kunya ba wajen yin ayyuka da suka zaɓe ni na yi domin nuna musu sun yi zaɓen shugaba mai kyau babban kotun icj na da mambobi goma sha biyar kuma ita ce ɓangaren shari'a na majalisar ɗinkin duniya ita ce ke yanke hukuncin ƙarshe wato tamkar kotun koli akan takaddama tsakanin ƙasashe biyu kuma tana baiwa majalisar ɗinkin duniya shawara yusuf mai shekaru 69 ɗan asalin garin el da ke gabar ruwan somaliya ya yi karatunsa ne a jami'ar somaliya da kuma jami'ar florence da jami'ar geneva ya zamanto ɗan nahiyar afirka na uku da zai shugabanci babbar kotu to ana shan labarin duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya litinin dambarwar siyasa afirka ta kudu ta kai matuka, yayin da shugabannin jam'iyyar anc mai mulki suka yi wata ganawa inda ba su saka wato suka buƙaci shugaba jakau zuma yin murabus bayan shafa sama da mako guda ana ta tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba to amma ɓangaren adawa ya zaƙe cewa ba wannan ba ne babban matsalar siyasar ƙasar yana mai kiran da a gudanar da zaɓe da wuri saboda a maye gurbin zuma jam'iyyun adawan da suka game sun ba da sanarwa jiya litinin cewa suna ƙoƙarin ganin an kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa a majalisar dokoki wadda za ta zama ta tara da ya fuskanta a baya irin wannan ƙuri'ar ba ta yi nasara ba saboda zuma ya samu goyon bayan jam'iyya mai mulki wanda yanzu ya rasa gamayyar jam'iyyun adawa ƙarƙashin jagorancin democratic alliance da kuma eff mai tsananin ra'ayin gabadai-gabadai ta ce za ta buƙaci rushe majalisar dokokin ƙasar a kuma gudanar da zaɓe da wuri da zarar shugaba zuma ya sauka shugaban jam'iyyar eff julius malema ya ce ɓangaren adawa bai san a bar mataimakin shugaban ƙasa cyril ramaphosa ya rike kujerar zuma har lokacin da za a gudanar da zaɓe na baɗi ƙungiyoyin adawa da suka halarci taron da aka gudanar a addis ababa a jiya litinin sun fice daga tattaunawar wadda ake don farfado da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 da aka cimma tsakanin gwamnatin sudan ta kudu da dakarun 'yan tawaye gamayyar kungiyoyi tara sun yi taron manema labarai a babban birnin habasha domin zargar gwamnatin sudan ta kudu da rashin daukar tattaunawar da ake da muhimmanci da kuma sabawa ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta ta baya-bayan nan da aka saka hannu a watan disamba mai magana da yawan sojojin sudan ta kudu ya yi watsi da zarge-zargen yana mai cewa su 'yan tawayen ne suke kaiwa gwamnati hari a fadin kasar kwaje lasu wanda ke wakiltar gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen tara a addis ababa ya ce ƙungiyoyin 'yan tawayen sun ki shiga ɗakin taron ajiyar litinin ne domin jami'an sudan ta jami'ai na sudan ta kudin sun ƙi sa hannu a kan takardar ayyana manufar taron a makon da ya gabata a jiya litinin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce ya tattauna da amurka kan yiwuwar mayar da ungoyin share ka zauna na yahuda da isra'ila ta giggina a yankin yammacin kogin jordan da ta mamaye su koma nata na dindindin sai dai kuma a wani abu na ba sabon ba tsakanin manyan kawayen biyu fadar white house ta fito ta karyata wannan batu da yake magana a wani taron sirri da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsa ta liquid Netanyahu ya ce game da batun unguwannin share ka zauna zan iya cewa an jima ina magana da Amurkawa a kai, amma fadar White House ta fito ta musunta wannan batu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla sarakunar kano da na adamawa da al'umman fulani makiyaya sun gudanar da wani taro a mina ta jihar Niger najeriya a wani mataki na kokarin shawo kan matsalolin da ke addaban fulani a najeriya ga dai mustapha nasir ba tsari da karin bayani a cikin wannan rahoto Shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa har ɗan zuru ya ce daga cikin matsalolin da suka tattauna da sarakunan akwai batun samar da burtaloli da kuma matsalolin baya-bayan nan da fulanin ke fuskanta a jihohin Benue da kuma Taraba. haddasar da wannan hijira wannan dokokin da waɗannan gwamnonin duniya da taraba suka yi su ne in wani aba'isan wannan hijira domin babu dalilin da zai sa a ce a ƙasa guda ana tare a ce gwamnati ta jiha ta yi doka ta ci karo da abin da ya shahi dokar ƙasa mun yi magana kuma an tabbatar cewa za a ɗauki matakai na ƙwaƙwaran matakai a magance waɗannan matsaloli. a lokacin da yake jawabi a gaban al'ummar fulanin mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya buƙaci al'ummar Fulanin da su kasance masu haɗin kai a tsakaninsu sannan ya ƙara da cewa. Duk sanda aka kira ku taro daga Abuja aka ce ku zo taro, ku sanar da mu. Kuna kallo lokacin da shugaban ƙasa ya taro da shugabannin Benue. su wane ne suka je da gwamna da senator david mark da senator akome idan har kuna so ya zama kuna da murya wacce za a ji ku tabbatar in an je taron nan kun je da shugabanninku da za su iya magana a matsayin waɗannan mutane saboda haka idan an ce ku zo taro ku sanar da mu ku sanar da mai alfarma sarkin musulmi mu mu san cikin mu wane ne zai je da kowane taron bayanai dai sun nuna cewar wannan shine karan farko da wasu sarakunan Najeriya suka gudanar da taro irin wannan da ya haɗo kan illahirin ƙungiyoyin Fulani makiyaya domin neman hanyar shawo kan matsalolin da ke addabar su. Gama abin da babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger. hardo abdullahi babai ke cewa a kan taron kuma an tabbatar in ba an haɗa kai ɗin ba ba za a ci nasarar abun ba don akwai abubuwa da yawa wanda suke faruwa a najeriya wanda ba filani ba ne amma don an riga an yi ƙaurin suna sai a ce ba filatani ne ya zo ya yi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to da a gaida mustapha nasiru batsari rundunar 'yan sandan jihar borno ta jaddada matsayinta na cewar mata guda goma sha uku da boko haram suka sako ba 'yan sanda ba ne sabanin rahotanni da kafofin yada labarai ke faɗi ga haruna dauda da ƙarin bayani kwanaki biyu da suka gabata ne dai gwamnatin tarayya ta bada sanarwar cewa an saki waɗannan mutane guda goma sha uku da yayan kungiyar boko haram ɗin ke garkuwa da su wadda suka haɗa da malaman jami'a guda uku da aka yi garkuwa da su watannin baya da suka gabata da ma waɗannan mata da aka kame akan hanyar su na zuwa lasa da ke karamar hukumar askira uba don su yi wata daga cikin ƙawarsu wato jami'ar 'yan sanda ne da allah ya wa rasuwa kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku ya ce an kame waɗannan mata ne sakamakon kwantan ɓauna da aka yi musu lokacin lokacin da suke raka gawar wannan kabar tasu da cewa shi bai san yawan waɗannan mata ba don ba jami'an su bane kuma ba matan ma'aikatan su bane amma dai yana da labarin cewa an yi garkuwa da su a lokacin da suke raka gawar kawar tasu Mr. Jamila Chugu ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa and among them since that time we've recorded only one a woman inspector a woman inspector to CID who happened to be a very close friend of the disease sergeant ya ce ko da shike akwai wata 'yar jami'ar 'yan sanda guda ɗaya mai makamin inspekta a cikin waɗannan mata da kuma kawar wannan mai rasuwar ce da ta kasance cikin waɗannan mata da aka kame amma in banda ita babu wata jami'ar 'yan sanda ko kuma matan ɗan sanda da aka kame kwamishinan ya kuma koka game da matsalar fyaɗe da ya ce ana wa yara ƙanana a wannan jiha 50 year old man raping a 4 year old girl 7 year ya ce matsalar fyaɗe yana da yawa kwarai da gaske a wannan jiha ya ce wani lokacin ma za ga mutum ɗan shekaru sittin hamsin. zai ma yarinya yar shekara hudu fyaɗe ko shekara bakwai ko kuma sha biyu wannan abin yana tada mana hankali kwarai da gaske ina gaya muku muna da irin waɗannan koke da dama muna da su da dama a gabanmu wanda ga bisani za mu dinga karɓan wasiƙa a nan da can na neman a yi watsi da wannan batu ko kuma wani babban mutum ya ce maka ai wannan dan uwana ne to haka dai muke ta fama da wannan matsalar a cewar kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Karimun To madalla a gaida Haruna Dauda. Ƙungiyar masu sauraren rediyo a jihar Bauchi tana shirin karrama wasu masu ruwa da tsaki a fannin rediyo a yau a ranar rediyo ta duniya kenan wadda aka yi wa take rediyo da wasanni. Ga Abdulwahab Muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoton. Makasudin ranar rediyo na duniya shine inganta sanayya tsakanin al'umma da kafofin sadarwa a dangane da muhimmancin rediyo da kuma karfafawa hukumomi gwiwa don samar da hanyar bayanai ta kafar rediyo da ma inganta samar da kafa ta cuɗanya a tsakanin ƙasa da ƙasa a tsakanin masu harkar sadarwa a dangane da muhimmancin ranar rediyo na duniya na hira da shugaban ƙungiyar masu sauraron rediyo na jihar bauchi da ma wasu masu mu'amala da rediyo domin sanin yadda amfani da rediyo ya kawo sauyi a rayuwarsu. Jama'a salamu alaikum suna na Sadisu Rabin Dami Malam Goje shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na gida da na waje na nan jihar Bauchi. Da wasu sun ɗauki ma abin da muke yi shirme ne ba abu ne mai kyau ba sukan ɗauki mu don muna sauraron rediyo ba mu da sana'a ne ko ba mu da aikin yi to alhamdulillah yanzu ya kasance a unguwanmu ma idan ana son a tabbatar da gaskiyar labari in ana musu in na zo na ce ai an ce kaza kaza kaza a rediyo a labarai shi kenan na kashe musu alhamdulillah akwai biki da muka shirya wanda a wannan rana yau za mu karrama gidajen rediyo da muke da su na jihar bauchi da wasu wakilai na gidajen rediyo da suke waje amma su wakilai ne a nan bocin da suke daukar rahotanni wato wanda suke daukar rahot suke aikawa ma su kafafen yada labarai na waje da kuma su kansu membobinmu da suka yi hazaka a cikin kuma kungiyar ta gayyaci eh, sarakuna 'yan kasuwa 'yan siyasa da kuma su kansu dama 'yan jaridun tun da dama wannan rana namu ne suna na mudassir muhammad tafa kulewa ni ne sakataren kungiyar masu sauraron kafafen watsa labaru ta jihar bauchi wato ita rediyo a ce mai matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma abubuwa da dama idan muka ɗauka tun daga tarihin samuwar ita kanta rediyo din za mu ga wasu abubuwa sun yi ta zuwa wanda za su zama kamar barazana ga rediyo wanda suke kokarin su gusar da ita amma sai a ga ta tsalle sunana alhaji sagir dakin shira mu talakawa ta yadda muke amfana ɗari bisa ɗari ta hanyar rediyo musamman talaka da yake karkara za ka ga gaban mai shayi gaban mai abinci gaban mai tireda gaban mai shago akwai rediyo sama da mutum ishirin goma sun kewaye suna jin labari kuma kuma mutanen amerika jama'a suna muku godiya domin yadda kuke tantance gaskiya musamman program da kuke yi wanda ake zaluntan jama'a ake cutansu amma in an ji abin amerika sai a tsorita a gyara abin saboda kaga kwa rediyo ya yi rana taken bikin wannan shekara dai shine rediyo da wasanni abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida na dare kuma kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya kafin mu kutsa cikin shirin da za mu kawo muku a yau bari mu fara muku ɗanɗanon shirin makon gobe jam'iyyar apc ta ɗauko hanyar da za ta ruguza kanta da kanta kuma sai dai allah ya kiyaye gyara ma ya kusa ƙurewa abin bakin ciki ne don duk inda mutum kamar atiku ya ce ya bari za a barna da yawa kafin a mai da wani kamansa kaga yadda aka gudu daga gun jonathan zaɓe ya kusa to idan jam'iyyar nan bata mai da hankali ba sai an gwamnati kiɗa da karatu ta apc to wannan ɗanɗano kenan na shirin makon gobe kan rigingimu cikin gida na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya inda za ku ji yan apc guda biyu masu sabanin ra'ayi suna gwabzawa akan alƙiblar jam'iyyar tasu da gwamnatin tasu har ma da shi kansa shugaban ƙasa muhammadu buhari yanzu kan bari mu koma kan batun da muke a kansa a yau na rikicin manoma da fulani makiyaya ni mai magana suna na Robert solomon wale mu a wurin fulani muna tafiyan sallah mm. mu ci mu ci a wurin mu dawo cikin garin muna buki yawan fulani zai wasan gargajiyan shi za a ga yadda ɓace masu sun taru a gun lokacin rayuwa yana tafiya da kyau amma yanzu ina gan dalilin maganan siyasa ya zo ya raba tsakani ba tsakani tsakanin bashama da fulani don mutum yana neman mulki wa kansa sai ce bari zami wayan nan ya shiga tsakanin su da wayan nan to ni abin nake roƙon Allah Allah ya kawo sulhu tsakanin mutanenmu da fulani kana magana da alhaji abdubali national chairman capital fulaku jondi jam foundation kafin kai maganin gidan wani ya kamata kai maganin gidanka kaga duk geran da kai idan baka gera gidanka ba don kace zaka gera gidan wani ina gani zai zama barna ne gwamnati ba wai yana da laifi ba ne ba wai yana da kuskure ba ne ba ta gane hanya yadda za ta gera wannan tafiya ya kamata gwamnati ta koma baya ta ɗauko makiyayan da suka san kiwo ta ɗauko manoman da suka sun noma domin wani lokaci fitinan ba na noma ba ne fitinan na wani dalili ne daban. wannan ra'ayoyi ne na wasu daga cikin mutanen da suka halarci zaman da aka yi a zauren da aka gudanar da muhawara da wakilinmu na yola ibrahim abdulaziz ya shirya mana a tsakanin alhaji mafin da umaru buram mataimakin shugaban kungiyar fulani ta meti ta nigeria na can sashen arewa maso gabacin kasar da kuma wani hamshakin dan siyasa tsohon kwamishina kuma babbar kusa a kabilar bacama sam zadok to kamar yadda muka faɗa a makon jiya yau ne muke kammala ita wannan muhawara din kuma za mu ƙarasa ta ne da duba rawar da siyasa take takawa wajen zafafar da wannan rigima masu yin siyasa a cikin harkar rayukan mutane su daina ai faɗan nan ba zamanin buhari aka fara ba tsakanin ba fulatani da wani kabila amma a zamanin buhari an dawo da shi siyasa kullum kowa fulani fulani fulani tankar don kaman buhari ke rike da ak-47 din ka saya mini eh, yake ah, harbe mutane eh. dakatan gawa ah, magana dakata ba na son ka fita akan tambaye maka ina kai ina kai ina kai mu muna taka rawa mu yi identifying fulani mu yanzu mm. waye ba fulatani waye ba fulful akwai bafulata ne akwai bafulful akwai wayar da 'yan siyasa ke ba ak-47 suna shigin fulani suna kashe mutane suna bata wa fulani mu suna suna bata wa gwamnatin tarayya suna wannan dole gwamnati ta dauki mataki ta hada kai da kungiyoyi na kabilu duk mu gane wa'annan mutane ina suke ai na baka instance ga abin da ya kai a fadan wukari an kama wasu fulani ai wa atlas an same su wasu kabilu ne daga adamawa an kai su abuja da kayan fulani da bindigoginsu sun je suna kashe mutane akan fulani ne gashi yanzu a benue an sake kamawa ku za ku taka rawa kenan don haka dole mu taka rawan binciken kanmu da kanmu mu gane waye fulani ba fulani riga ba mun ji cuta inda take mun ji kuma hanyar da ya kamata amma wani batun da ana yau dinnan da a ce yau a matsayinka na jigo a al'umman bace ma manoma a arewa maso gabas da sansu yau a ce yau za a haɗu a ce wani e eh, kutse da tare da wani shawara zaka bawa mun bace ma da lamido ne da zamu yi yanzu nan amma mu zo mu tafi tare to eh, ba wani shawaran da zan bayar ai domin amma bace ma da sa ba su kori fulani ba har wa yau ana kashe mutanen mu don ga fulani a numan suna yawo bace ma ba su tashi musu yau da manyan ga sarakuna eh. a ce kai a matsayin na Najeriya mai kishin ci gaba ga suka faru ba wai kawai a adama ba a wasu jihohi na yau a ce ga ka ba shawara me ka ce musu ne ah. manyan shugabanni na sarakuna da mukan eh to sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakaninmu da yan uwanmu musamman zaman lafiya nan da ake ce su tabbatar tsakanin fulani da waɗanda suke zama da su eh, su shugabanni sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin mu domin mu samu zama mai kyau a tsakaninmu eh, sarakenmu a gaskiya suna kokari suna kokari na bada lissafi da namu domin sarkinmu kula yomi yana kira mitin domin zaman lafiya yana kira mitin shi ya sa da na soma magana na ce ba mu kori fulani ba Eh, wasu sun gudu ne da kansu to ya yau da yau misali ba platin zai gaice ka yau akwai abin da suke kira surga eh. a sana da biki a wajen su da san su haka nan ko a hanyar fashin ko abin da zaka je wato na yadda da zaka je eh, eh su gwada kira na mana in sun gwada kira na ban zo ba su yi tambaya me yasa ban zo ba <laughs> amma bin yau da a ce misali kayan baitun ga yadda za a samu zaman lafiya mm. wasu na magana kan cewa dole sai an yafe wa juna yau da a ce bace ma ko ba bace da sansu zai gayyace ka yau ka je numan domin kai musu jawabi ko kuma a ce yau za ku hadu me za ka faɗa musu ne domin idan na same su ga su muna zanne a yanzu haka eh, eh. ga shugabannin fulani ga na bata eh. ina da kalamomi guda uku da zangaya musu na ɗaya dai shugabannin fulani da shugabannin bata ku ji tsoron Allah Allah shi ke ba da shugabanci Allah kuma kamar yadda hadisin annabi ke cewa kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun ra'iya dukanku masu kiwo ne kuma ubangiji subhanahu ta'ala zai tambaye ku yadda kuka yi kiwon kunnan sai in gaya musu to ku yi kokari ku daidaita al'amarin ku ba bace ba wurkun ba fulatani kowane kabila da ke karkashin a hamabata ma don Allah ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata eh, sarkin fulani da bace da ba fulatani da janjo da mumuye da ke karkashinka ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata wallahi tallahi sarakunan mu suna da aiki a gabansu sun sake abin da iyayensu da kakanninsu suka rike wallahi da problem nan bai rising zuwa haka ba ai kamin zadok ya yi sarauta akwai sarki da yake numan kowane wayan gari sai an zub da jini diga ran da zadok ya yi sarauta har ya mutu bai samu an experience wani zub da jini ba kuma karya ne ko gaskiya a tambayi bacaman din da ya san da wannan har ya ɗauki mataki daga lokacin da aka kori fulani wajen nan ya bincike da abin da ya taso nan da bai taso sai ya ba fulani laifin shi ya danne su ya musu hukunci daidai yawwa da abin da ya faɗa me zaka ji kan abin da ya faɗa domin ina son ni na ɗauka zai ce a ga wasu eh, sanusi da sanusi Emi of kano eh. ya daina irin maganan da yake yi da su sultan da su lamidon adamawa su daina bude baki suna furta kalmomin da zai kawo zub da jini na dauka magana da zai faɗa kin bari bari in je mm. sarkin mu eh, bai da laifi a cikin maganan so na san kokarin da yayi mm. ba ku taba ji ya fito ya ce a ji a yi kisa ba mm. ba ku taba kun ji ya fito ya wani kalman da zai tayar da hankalin jama'a ba ni abin da zan ce mishi ba eh. mu mai da hankali mu ba haka iyayen mu suka zanna ba shugabanci na gari zan ce to eh, ku koyi wani abu a rayuwan shi marigayi lamido shi wanda ya haifi wannan da yake mulki eh. mutumi ne na kirki wanda baya sun tashin hankali kamar da na faɗa mu koyi tarbiyyar da suka bar mana mu yi zaman lafiya. Lokacin kafin ma zuwan a janjomawa na san dai tun tarihi can za ka tada akwai wanda suke kiwo a bakin kogi aka zo ka yi zaman daɗi da sansu nan eh, yau wani albishi za ka yi wa fulani. A gaskiya ba mu kori fulani ba. duka fulani da yake son dawa eh ga fili ga doki ba mu kori fulani ko guda daya ba ko akwai fulani da ya fito ya ce an kore shi <laughs> al'umma ba ma shine ina musu albishir mutane na za su koma ba inda suka sani ban bakin binoyin nan ba yadda za a yi tarihin su ya cika ba tare da bakin binoyin nan da location na zaman su da bace ma ba mm. lokaci yayi da za su dawo bace ma su rike su kamar yadda suka zanna da iyaye da kakane ba a hakori da harshe ma suna batawa bare dan adam da dan adam sannan kuma su sani abinda Allah ya kaddara ba zai kaura ba mm. su sani kuma dukkanmu Allah zai tambaye mu abin da muka yi ranar gobe kiyama don haka mu kiyaye gaba to kamar yadda ce kalmar nan na rufewa da ya ce don haka mu kiyaye gaba idan haka ce duk lokacin da muka kiyaye gaba da ikon Allah za mu ci nasara muna fatan kan cewa duk waɗanda ah, walau jijiya ya tashi zuciya haka ya hazuka Duka ne kun je da bangarori na masu sauraro don haka muna fatan kan cewa za mu zauna za mu yafe wa junanmu domin mu kiyaye gaba kuma mu fuskanci gaba sai mu ce ya Allah ka ba mu zama lafiya da wannan kuma nake fatan kan cewa zan yi bankwana kwana da su bakin namu shi kansa kamar ga muku a shi Samzadok shi ma basarake ne da sansu ya ce akwai wani abun da ya tanada shawaran da zan bayar ne mu daina furta magana da zai sa bakin nan ba zai samu abinci ci ba to nagode a jama'a da wannan zamu mu rufe a taba mashirin a madan shi babban ya na washington wato ali mustapha sokoto sai ni da na hada hancin shirin a nan jihar adamawa ibrahim abdulaziz ke fatan cewa za mu sake saduwa a wani shirin na gaba da wani ke cewa mu zama lafiya. To a gaishe ku. To kamar da muka ce wannan shine kashin wannan muhawara kan batun makiyaya da manoma sai makon gobe idan Allah ya kai mu lokacin da za mu dawo kamar da muka ce mu tsunduma cikin rigingimun jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Duk mutumin da yake kusa da Buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mai abu kaza. domin shi bai isa ba lokacin da muke buhari yake wari ba kowa tare da shi shi mutumin ina yake buhari yana da kunnen ji ko da wasu ba su gaya masa don buhari mai jin rediyo ne dare da rana wannan magaran da ya yi buhari ya ji shi to muna fata za a tsamaye zuwan wannan shiri da makon gobe rana wata yau a daidai wannan lokacin Allah ya kai mu yanzu dai bari mu yi ban kwana tare da kuma dimbin godiya ga bakin mu na can Adamawa Alhaji Mafin da Umar da Dan Baram shi da Malam San Zaduk da ko musamman shi wakilin namu na Yola Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana muhawara tsakanin su a madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sakwata a Washington DC huta lafiya to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice da yammacin jiya litinin da 'yan majalisar dattawan amurka suka kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudurin shige da fice da ƙuri'u 97.1 inda nan take bambancin ra'ayi ya kunno kai akan irin abin da kowane bangare ke son ganin an cimma ƙudurin dokar ƙarshe kan wannan batu to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai an jima da hantsi za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni da kuma sakonni da kuka iko mana kafin mu yi sallama da ku za mu mika ta'aziyya zuwa ga alhaji ismail almajiri na rasuwan wansa alhaji shehu almajiri da ma kawunsa da ya rasu alhaji abubakar jibrin bakin ruwa dukkaninsu a kano da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi shantu malaje domin rasuwar mamasu hassana shantu malaje wacce ta rasu a ranar juma'a za kuma yi jana'izarta a yau a farin lamba mista ali allah ya ji kansu kuma ya musu gafara kafin mu yi sallama wato ko kuma dai na miƙa ainihin dubun godiya ga waɗanda suka taimaka wannan shirin ya kammala a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka baba ya koma ne ke sallama da ku sai da hantsi za a je mu ɗauki da sauran shirye-shiryenmu assalamu alaikum